idan kun kalla ka ku manta ku mana liking kuma ku mana subscribing in kun yi ƙaryan ma ban ga amfani shi sabida kar a zuwa ya auren nan an fara soyayya a zuwa ya aure kuma sannan a je gida babu komai a ringa faɗa gaskiya dan Allah ina roƙon ku ku ringa jin tsoron Allah ku ringa faɗa muna gaskiya kar mu je gidan mu da babu komai Sabida sai ku yi ƙarya ku ce mace ku kaza kaza kaza kuma a je gida babu komai me amfanin ƙarya ku ringa faɗan gaskiya sabida gaba dunduran da kake faɗan gaskiya wannan gaskiya ba ta ƙarewa shi kuma ƙarya tana karewa sabida menene yasa ba za ka je ka nema wadda ajin ku ya zo ɗaya ba sai wadda ta fi aji ka ce sai lalle ka je gurinta kuma in ka je gurinta sai ka yi ƙarya kuma ƙarya ka saba wa Allah bai da kyau ƙarya ba shi da amfani don Allah maza a ringa kiyayewa don Allah don annabi a ringa faɗin gaskiya ku kasance masu faɗan gaskiya a rayuwanku komai zai fito daga bakin ku faɗi gaskiya ku faɗi alkhairi babu shaidi a ciki don Allah ina roƙonku ni Fatima Abdullahi kan ina roƙonku